assalamu alaikum yau za mu ci gaba da batun malam lawal abubakar wanda ya ce wani ɗan kwangila wanda ya fi shi hali ya kwace masa gidansa na gado ko kuma yana ƙoƙarin ya kwace masa a saboda dai shi lawal abubakar ɗin baya da ƙarfi ko bai san manya ba wannan gida yana unguwar mai tama a cikin abuja gidan nan ya gada ne daga mahaifinsa wanda ya gina kusan unguwa guda da ake kira imani estate kafin rasuwarsa A mu da ya gabata, ya mana bayanin yadda Idris Usman ya shiga gidan da kuma ƙoƙarin da suka yi na fitar da shi, har ta kai ga zuwa wata kotu da shi Idris ɗin ya ce ta bashi wannan gida. Za mu ɗora a kan inda muka tsaya. Yanzu ma'ana dai matakin da kai ka ɗauka shine na ci gaba da bin wannan shari'ar har ƙarshe kenan. A insha Allah, insha Allah, saboda ina bin doka kuma doka ta karɓi min yanci na. me yasa kake ga ya dace ka yi magana a kafan labarai bayan shari'ar ka tana kotu eh abin da ya sa na yi wannan maganan saboda ni ba karfi nake da shi ba ba wai wani karfi na faɗa ko wani wani abu ba ban da karfi na kuɗi a jikina kuma shi idris din nan ya fi ni dukiya so ko ina na bi ko ina na bi sai je na ta kukulewa in na shiga nan ya je kulle in na shiga nan ya je kulle in na shiga nan ya je kulle kaji dalili kenan ka je ka yi karatu a amurka ka dawo yanzu a ina kake aiki yanzu dama business nake ni transporter ne ah, to abu ne na allah na transporting da zo na samu dan matsala kuma da na samu dan matsala sai zamanto abubuwa ba kamar yadda suka kasance da ba wannan haka allah ya nufa yanzu dai ina zama ne ina zama ne a gida ina dan wasu dan kai da dawa dai da maganan na samu wannan motan sayar sake sayan wani na samu sayar da sauransu dai da na samu rufa maka na asiri me kike ji rashin karbar wannan gida ya haddasa a rayuwarka tun lokacin da mahaifinku ya rasu eh akwai matsala sosai ah, ya sana cikin matsaloli da yawa kuma ba don allah bagin ji ya sa ni mai tunani ba ne mai kuma a tunani da abubuwan da allah ke yi da abin da zai biyo ba zai fi haka don har yanzu har yau da nake magana na hankali na ba a kwance ba ne saboda irin wannan abun da saboda irin wannan halin da aka sani a ciki yanzu ina shi yayanka wanda ya ba wa shi idris wannan gida don ya zauna kafin a samu wannan matsalar allah ya masa rasuwa ya rasu a america a jin 2015 tun da shi yayanku wanda ya bada aron wannan gidan ga abokinsa ya rasu ya nuna in ba wasu takardu ba baka da yanzu wata kwakwa da a hannunka eh haka abin yake kuma Allah ya sanar da takardun yanzu kamar waɗanne takardu ne idan aka nemi ka nuna za ka nuna waɗanda za su nuna lalle wannan gidan naka ne Allah ya sa kafin rasuwansa mun je kotu da shi a buhari area court kuma ya yi confessing an kuma bani gidana na biyu akwai takardun da shi marigayi amadu abubakar rubuta mashi abokin nasa idris othman akan cewa duk wani abin da ya sani a gidan nan da ya ce ya gyara ko ya renovating ya ciccire su ya bar gidan nan da take biyu na uku mun samu takarda wato na boge wanda aka ce ni na kai karan idris a kotu wanda ba ni na kai sa kotu ba na uku akwai takardar rabon gado wanda tana nan na hudu akwai list za aka yi already na beneficiaries na imani and sons wanda ya kamata a basu sarki da occupancy yana nan na biyar kuma shi idris ya bi ta wani hanya wanda bai cancanta ba ya samu sarki da occupancy na wannan number 50 madera street mai tama so akwai wasu ma sauran takardu ma suna nan na lissafa dai kamar guda biyar amma sai akwai wasu takardu masu kwari wanda zai iya nuna akan cewa wannan gidan gidana ne ba nasa ba ne muna tare da shi abokin ah, wannan bawan allah da yake bin wannan shari'ar wanda kuma kusan shi yake wakiltarsa a lamura daban-daban ko za ka bayyana mana sunanka alaikum imanu muhammadu liman lafiya ko wani karin haske za ka kara kan abin da ka ya faɗa da halin da yake ciki yanzu to abin da zan kara haske a kai shine cin na an shigo ma mimi na saboda kai da dawa ne sa an na shigo wani abin na farko mun fara tun daga farko daya bayan daya mun bi wa maganar da standing aje a samu a zauna ne ni na tashi daga nan naje har Kaduna don in samu hanyar da za a samu daidaituwa tsakanin shi da Idris da kuma shi abokin nawa to mun tafi mun je Allah ya samu zauna tare da Air Fiber saboda shi a mimi shi ne dukkan su abokanai yayan nasa dukkan su sun zauna a gidan a ina domin samu fahimta kuma air bai juma da ainihin bar gidan sosai ma gidan da ake zama to na mun tashi na wannan magana ai air five gwamnan Kaduna ne yanzu ai eh, gwamnan Kaduna yanzu ai duk abin da yake ciki duk ya sani saboda abokanan juna ne shi gwamnan Kaduna gwamnan air five hmm. ya san abin da yake ciki to na mun tashi ana cikin wannan kes ni na kawo maganar lauya ana ce shi uban doma uban doma kuma ya kawo shi eh, wayar suna iliya saboda shi ba yana zama ba uban doma ba bari ne yana lafiya shi ya kau iliya to mun fara abu kamar wasa har ya kai da labarin na ya bai to na ya zo mun bi magana farko mun tura takarda ne akan a kore wanda suna gida an bai kamar sati biyu sai kuma ya ce ai ba ina zai yiwu saboda shi mai karan shi sai mu ce ta yaya kuma zai yi kara kara kan kara sai ce eh ai kara mu ce to muna bukatan samu dokumen wannan takardun shigar da kara to a wannan lokaci muka je ya kai kokara ka shiga da an kawo wannan takardu an kawo takardu bude bakin lauyan mun kauce ce kai ainihin wani abin fa lauya shiga da kara mun ce kai ba zai yi ba mu ga ainihin takarda muna duba takarda sai mun ga ainihi akwai takardu na an sa su ɗan siginato da kyau akwai wani ainihin fojir a ciki takardu a cikin kwamfan ba mai kyau ba kuma wane ne lauya sai shi kan shi mun matsa ya je ga kuɗi mu je mu sa ko kuma su sa a kama wannan lauyan na ya rubuta wannan takarda da bisani sai kuma an ce ba lauyan ma gaba ɗaya ba mu gane kan maganin ba har muna kai muna dawowa mun kai mun dawo mun kai mun dawo ana ruwan sama muna abuja ana ran duk ko lokaci ma kai ma dawo ba mota ba wani abu muke ina barna in zo ina kwana biyu uku abuja akan wannan abu to mun kai har mun gaba mun gaji da kai dawo to mun kai abin ya kai sai mun ce to bari mu nemi liman ya taimaka mana da wannan tafiya to shi muka sa hannu a liman daga rana muka zo liman ya je wannan court yaro shi ya je court din da yaji sai daga shara har da firzinya da kowa sun zo tunda mun zo kodin ranar bai zo ba duk lokacin zai kasance ranar shara mutu baya zuwa to sai ainihin mai suna mai rubuta sakatare nasu jagora na ainihin kodin hmm. ban san shi dai da turanci da suke kira ba to muka je muka same shi ya ce gaskiyar magana ainihin wanne ya ƙara ya shiga da ƙara ya gudu na ca ya zai mutum ya gudu a cikin shari'a wai saboda ya turbata takarda ba ruwan shi ta yaya ka san shi sai shi bai ba mu amsa ba har yau an gobe shi ma muna cikin tafiya sai mun samu takardan fojir din kuma an sake buga su guda biyu fojir an shiga da shi a kowace daya kuma sai ka samu fojir din biyu an ce kuma duka su daya an shiga shi kuma sai ka samu da hotuna da signature san sake samu su guda biyu daban-daban a kowace din kuma har aka ce kuma amadu ya sake yi kara wannan kuma an ce kuma an sake haɗa kara wuri ɗaya an sake bai document ba alkali sai mu ce wannan rashin gaskiya bai dace ba to mu ya ce wai ai ya tura takardan da sauke ƙara ne kafin a san me yake tafiya to har yau har gobe muna ta fama ba komai akai ba mu san kuma dalilai ba yanzu me kuka kulla ran me kuke sa ran zai faru tunda yanzu kun sa babban lauya a lamarin eh abin da muke so mun sa babban lauya mu sake muna no roken arziki da arhamin dokan kasa da kuma yan jaridu su taimaka mana su bi wannan kaidin wannan abin a kuma taimaka ma ainihin lauyan don kowa ya bi wannan ainihin kisan da yake tafiya a lamarin nan to ba mamaki shi idris eh, ya ce eh, kuna neman ku kulla masa sharri eh, shi watakila gidan kyauta aka bashi me za ku ce to ai zan ba mutum kyauta ana dauke kayan wani ba wani kyauta ranka yi ba yana zai ce gashi an ba kyauta ba ya takarda garanti tuna muna yi takardu wannan yayin ya rubuta cewa tun da wuri tashi bar gidan to za a bai kyauta ana bai kyautar kayan wani a shara'a musulunci ko kuma ko a babu ko a wani abu an taba faɗa ka ka ɗauki kaya ko rigan jiki na ka ce ka ba wani kaga zan ya kama ka ɓarawo kenan tuna ba kayan ka bane kuma ba ka riga don kaya To, masu sauraro akwai abubuwan da suka faru game da wannan batun bayan da muka fara watsa shi, musamman ma dai a wannan kotun da maganar take a yanzu a shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayani.